Thank you. tofa yanda Ahmed Alinuhu dan gidan shahararren jarumin Ali Alinuhu ya fara buga kwallo tare da 'ya'yan turawa a kasar Turai. Mai saurare idan ba za ku manta ba jarumi Nuhu ya kai dan nasa kasar Turawa ne domin ya zama zakaran gwajin dafi a bangaren kwallon kafa ta duniya domin kowa da inda abincinsa yake to a yanzu haka dai burin dan nasa ya kusa cika a inda aka hasko ta gajeriyar bidiyo inda yake buga kwallo tare da 'ya'yan turawa a kasar Turai. something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it kamar da yanda kuke kallo kai tsaye a cikin wannan bidiyon a cikin tashar kai talci comedian kar ka manta ka dangwala mun subscribe a cikin wannan tashar tamu hanya fi sauki kenan da za ka ringa samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora.